radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a saurari assalamu alaikum kun kamo rediyo voh hausa a cikin shirin sa na rana na yau asabar muhammad aminu ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin na mu koyi harshen farisanci daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin nan bari mu kawo muku shirin na kokun san tare da abdullahi saluhu katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 20 ga watan Janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da bakwai ga watan Rajab na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau a daidai lokacin da sarautar sarki sha na kasar iran ta fara girgizuwa da kaduwa kuma alamun faduwar gwamnatin sa suka fara bayyana a fili mutanen kasar iran din suka bude gidajen yari a duk fadin kasar domin fitar da waɗanda sarkin ya jefa su a cikin gidajen yari bisa zalunci da kama karya bayan haka kuma sojojin sarki sha da dama sun koma sun shiga cikin masu zanga-zanga ta sa tare da bore domin kawar da mulkin sana zalunci da kama karya akan al'ummar kasar. masu saurari ko kusan cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addini ko mai gwagwarmaya da sarakunan pahlawiyawa a iran wato ayatollah said muhammad ahmad kwansari ya rasu an haifi ayatollah kwansari a garin kwansar wanda ke kasar ta iran ya rasa iyayensa tun yana karami don haka ya girma a gaban yayinsa ayatollah kwansari ya fara karatu a birnin isfahan daga baya komai koma najab a kasar iraki bayan karatu mai zurfi a najab. ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai sannan kuma yana daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke goyon bayan marga imam Khomeini a mai sa da sarakunan falawiyawa don haka ne ma ya dawo birnin tehran da zama wanda ya sa sarki sha ya fara taka tsantsan dangane da lamuransa musamman ma akan abin da ya shafi imam Khomeini. da karshen masaurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau injiniya mahadi bazargan firaministan iran na farko ya rasu bazargan da ya yi karatu a tehran kafin daga bisani ya tafi faransa inda ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya dawo birnin tehran din inda ya koyar a jami'ar tehran dakta bazargan ya yi fice a bangaren siyasa inda ya kasance daga cikin masu sukar salon mulkin kama karya na sarki sha kafin jun juhali wanda hakan ya sa aka rufe shi a gidan kaso a lokuta daban-daban bayan samun nasarar juyin johali an naɗa shi a matsayin firaminista na farko a iran bayan kuma da watanni tara saboda wasu dalilai na sabanin fahimta tsakaninsa da manyan jagoran juyin johali gwamnatinsa ta rushe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 labarin duniya da farko ga kanunsu. tawagar ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta falaɗino tana ziyarar aiki a ƙasar rasha miliyoyin mutanen ƙasar yamman sun yi gangamin nuna goyon bayansu ga al'ummar falasɗinu da yin allah wadai da har-haren amurka mataimakin shugaban ƙasar iran ya isa ƙasar uganda domin halartar taron ƙungiyar 'yan baruwanmu to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin tawagar ƙungiyar hamas tana ziyarar aiki a ƙasar rasha tawagar kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta palestino ta isa birnin moscow na kasar rasha domin tattaunawa da jami'an gwamnatin wannan kasar a kan batun tsagaita wutar yaƙi a gaza a jiya juma'a ne dai tawaga ta kungiyar hamas ta gana da ɗan saƙon musamman na shugaban ƙasar rasha akan harkokin gabas ta tsakiya da afirka mikhail bogdanov a ginin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar jagoran tawagar ta hamas musa abu marzuk tare da wasu mambobin kungiyar ne daga gaza da suka hada da basim na'im jakadan hamas a rasha suka halarci tattaunawar da zumar lalubo hanyoyin tsagaita wutar yaƙi da kawo ƙarshen kisan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi wa falasinawa tawagar ta hamas ta bayyana cewa laifukan yaƙin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da tafkawa akan al'ummar falasɗinu suna a matsayin barazana ga zaman lafiya da tsaron duniya a nashi gefen mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar rasha ya nuna goyon bayan ƙasarsa ga ƙoƙarin falasinawa na kare haƙoƙinsu da kuma ƙoƙarin da rasha take na ganin an tsagaita wutar yaƙi sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kame falasinawa da dama a yammacin kogin jordan rahotanni daga falasinu sun ambaci cewa sojojin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila sun yi kutse a cikin garuruwan yammacin kogin jordan tare da kame mutane da dama rahotannin sun ce daga watan oktoba zuwa yanzu sojojin mamaya sun kame ina fiye da dubu shida a yammacin kogin jordan ƙungiyar agaji ta red crescent kuwa ta ambaci cewa sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun jikkata wani matashi ba falasɗini a garin nablus kuma an yi mu gama tsakanin samarin falasɗinawa da 'yan mamaya a birnin janin 'yan mamayar sun yi kutse a cikin gidan ɗaya daga shahidai rafat abu akal tare da cutar da iyalansa da musguna musu da kuma lalata kayan da suke cikin gidan miliyoyin mutanen ƙasar yaman sun yi gangamin nuna goyon bayan su ga al'ummar falasɗinu a jiya juma'a ne dai dubin dubatar mutanen ƙasar yaman suka yi gangami a birnin sa'ada suna masu bayar da taken nuna goyon bayan su ga al'ummar falasɗinu tare kuma da yantar da harin da amurka ta kai wa ƙasar tasu tashar talbijin ɗin almasira ta yaman ta bayar da labarin cewa masu gangamin sun ɗaga tutocin yaman da kuma na falasɗinu da kuma hotunan shahidan ƙasar da suka kwanta dama sanadiyar hare-haren na amurka gwamnan gundumar sa'ada da ya gabatar da jawabi a wurin gangamin ya yi ishara da muhimman batutuwan da jagoran ansarullah sayyid abdulmalik badruddin alhusi ya bujuru da shi a jawabin da yi na ranar alhamis a kan matakan da yaman take ɗauka na taimakawa falasɗinawa da hana jiragen ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila wucewa ta tekun red sea a birnin sana'a ma dai an gudanar da irin wannan gangamin na nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu hakanan sauran garuruwa da dama na ƙasar yaman to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran mataimakin shugaban ƙasar iran ya isa ƙasar uganda domin halarta taron ƙungiyar 'yan mu mataimakin shugaban ƙasar ta iran muhammad mukhbar wanda ya sauka a filin saukar jiragen sama na intebe a kampala ya yaba wa kasar uganda saboda karɓar bakuncin taron kungiyar 'yan ba ruwanmu wanda shine karo na sha tara muhammad muhbar ya kuma bayyana kungiyar ta 'yan ba ruwanmu da cewa tana a matsayin sautin da yake wakiltar kasashe masu 'yanci a duniya wacce kuma take ƙara samun ɗaukaka da bunƙasa a wurin taron kungiyar mataimakin shugaban ƙasar ta iran na daga cikin wanda za su gabatar da jawabi domin bayyana matsar jamhuriyar musulunci ta iran dangane da batutuwa da dama a duniya a wannan taron ne dai shugabancin kama kama na kungiyar zai tashi daga kasar jamhuriyar azerbaijan zuwa kasar uganda batun kirkirar basira ya mamaye taron tattalin arziki na davos taron na davos da ake yi a kowace shekara domin tattauna batutuwan tattalin arziki a wannan karan an mayar da hankali sosai wajen yin magana a kan ƙirƙirarriyar basira saboda yadda tasirinta ya bayyana da ƙarfi a shekarar da ta gabata ta 2023 mahalarta taron na dabas sun kuma tattauna tasirin wannan ƙirƙirarriyar basirar a cikin harkokin yau da kullum na rayuwa. daga cikin mahalarta taron da akwai shugaban kamfanin open al sam altman sai kuma manyan jami'an kamfanin microsoft da ke nuna cikakken goyon bayansu ga wannan basirar wani mai sharhi akan harkokin kirkire-kirkire na zamani iyan bremer ya bayyana cewa tare da cewa an yi la'akari da girman barna da kirkirar wato da ƙirƙirarriyar basira za ta iya jawowa sai dai kuma duk da haka lamarin yana ƙara samun ci gaba da bunƙasa iyan ya ƙara da cewa manyan kamfanoni da cibiyoyi da kuma gwamnatoci suna ta ƙoƙarin amfani da wannan sabuwar basirar ba wai tunanin dakatar da ita ba hakanan kuma ya bayyana cewa a cikin wannan shekara ta 2024 fasahar ta ƙirƙirarriyar basira za ta iya samun bunƙasa duk da hatsarin da ake hasashen cewa za ta jawo to ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Mushtaba Adam da mutum labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin na na koyi harshen Farisanci tare da Abdullahi Salu Katsina. آموزش زبان koyi harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da takwas. idan dai masu rare ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sarga sun isa lardin khuzestan inda yanzu haka suke a birnin ahwas wanda yake shine babbar cibiya ta lardin khuzestan a yau za su yi wata tafiya zuwa wasu daga cikin yankuna na tarifi da suke cikin wannan lardi na khuzestan waɗanda wasu daga cikin waɗannan yankuna sun share dubban shekaru kuma ana lissafa su a cikin muhimman wurare na tarihi da ke yankin gabas ta tsakiya to amma kafin mu shiga cikin shirin baki ɗaya sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. برنامه شری امروز یو چیست؟ مننه شهر گری شهرها گرورو دیگر ندبن ما می رویم مو زمجی شوش گرن شوش شوشتر گرن شوشتر دزفول گرن دزفول احواز گرن اهواز مثل کمر دیدنی نبود ایدو آنها هستند سو سکی آثار باستانی کوپاپن تاریخی ما بازدید می کنیم مو زمو دوبا پس کنن قدیمی دردی مردم متنی شش هزار دوبو شده سال shekara pish kafin onha zendegi mikonand su suna rayuwa maqbare Maƙabarta. daniyal annabi danielu man khoshhalam ni ina yin farin ciki خوشحال mai farin ciki. Masjid Masallaci Tagriban Kusan Hezar Dubu Hezar Sale Na shekara dubu Aqlab Mafi yawa Iran Ƙasar Iran معماری aikin gini Zibo. mai kyau آنها دارند su suna da Haka nan. در ضمن hakan ya haɗa ma'abad wurin bauta چقار زنبیل چقار زنبیل نزدیک کسا یونسکو حکومر یونسکو چند طبقه گینی می هوا هوا فهرست جرن میراث جهانی ababen tarihin duniya. آن قرار shi ya ya saka. Kuma da la, to da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a ɗakin karɓar baƙi da suke a hotel ɗin da suka sabka a birnin ahwas To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. don ne ma kawo karshen shirin namu na wannan mako sai Allah ya mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi to amma kafin wani lokacin a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su musamman ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin na gaba To shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa a saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. bari in koma gefe yana ku da musin rahimi domin jin irin wakar da ya tanadar da fatan masu gara zama kuma su daɗin shirin. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزی هزاران جان زهر مویت منو باد سبا مسکین به سرگردان بی حاصل من از افسون چشمت مست و از بوی گیسویت من از افسون چشمت مست و از بوی گیسویت Madalla damu sun Rahimi a cikin wannan waka da ka rera mana. Da fatan masu sun gamsu kuma sun ji daɗin waƙar. Da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan. A madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. ma saurare bari ban kwana da ko a nan gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a tare mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da za a ɗan shirya amma kafin nan amma don kowa da kowa ni ma da ne ke cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.